بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤمنون يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق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 وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin raddal azhan ila ma'anil wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a iqamatu sunna wanda a sheikh isma'il ibn bin zakariya rahimahullah ya asasa babu shakka yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiyar haihuwar annabi sallallahu alaihi dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin suratu tauba muna aya ta sittin da ɗai inda allah madaukakin sarki ya ce ومنهم الذين يؤمنون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم آه ثم تقدم في ذكر أهوال المنافقين سنة يقبات أشكين a cikin ambaton halayen wa minhum cikin munafikai akwai allazina yuzuna Nabiyya waɗannan da ke cutar da annabi ibuhu suna aibanta shi wayan kula hadisu suna ciro magana ta su kai ta niyyar batau waya kuluna suna cewa izanuhu ya an kane su an zalika daga yin wannan aiki zai Allah ya rubu don kai kai manzon Allah ya ce a ai ho uzunu ai shi wawa ne wanda yake ana samu daga garai a ambata yan an zo kuma a rantse ba a yi ba sai shi ayyar ma'o yana jin kulla ƙilin dukkan magana wai kabin hushi karba kai za halamna in mun karanke lahu gare shi an na lamna cewa mu faɗa ba da daga na sai gaggasta mu wal uzunu majazul mursal kama yuradu sai a ce bil aini an rajul idza kana rabi'a in namiji zan mai madaidaicin tsayi لأن العين هي المقصورة من إتي منها منه غير فصار سيكون كأنه شخص كله كما متنا دكا قل كتي هو أذن شيء النبي صلى الله عليه وسلم يسارعين عن خير على خير لكم غريكم لا مستمع شر ما مستمع شر بيبا كما يؤمن بالله يرى إيماني دي الله كما shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa yu'minu yana mai gaggaftawa lil mu'mini ga mu'mini shi ma aka baru ga sun ka bashi labari bigi da shi lalika ne bai gaggafta su wallahu za'ida lil farqi bayna imani taslimi wa ghairi yasa an kasa wannan labu wa rahmatun kuma rahama na shi annabi sallallahu alaihi wasallama bil rawi alafan ala udhun wal jarri alafan ala khair kuma rahama na shi annabi sallallahu alaihi wasallama gawa lillazina ga waɗannan amanu minkum sun ka imani daga cikinku ku ai asawu imani sun ka bayyana da imani minkum cikin ku hayo su ya kabilu bugan da ke karbarsa minhum gare su lakin la tasdiqa lahu fi zalika sai dai babu gaggauta a gare cikin wannan bal rifqan bihim dan tausaya ga gare su wa tarahum alladhin ayi alaihim gare su la yakashu alab bi kulli asalani asalansu wa la ya'tiku bi kita asarihi titaratu والذين يؤذون رسول الله أما أنا فندق وأن لك توتد من منظوم الله لهم عذاب سنة عذاب عليم ميران عليم من ظرفات الله تعليم وشي قبر يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين جلات yace mu muna faɗar duk abin da mun kasu sannan mu zo mai mu haɗu cewa billahi la ilaha illahu mu haɗu ba sai ya gaggauta don haka munafikin Allah bai kunya shi ga ƙarya ya rantsuwa ƙarya ko an yi abu yana cewa bai yi ba kuma shi rantsi da Allah ya lihula suna rantsuwa billahi da Allah lakum donku ayyuhal mu'minu aku nai suna shan billahi ne fi ma balagakum an ga abin da zo muku daga gare su ni an azar rasulullahi cutar manzon Allah suna rantsuwa annahum ma Tauhu wala zo mana'u wa ma fa'alu ba su aikata ba kuma so riga su don me suka haka liyar baukum don su yardatar da ku wallahu wa rasulu wallahu Allah a haƙƙo shi cancanta an yi rubuwa a yardatar da shi wa rasuluhu manzonsa a haƙƙo shi cancanta an yi rubuwa a ya yardatar da shi bai ɗatar da amma masu irin wannan in karu mumin in suna mumin ba a haɗa labirin ubangiji na mira annabi sallallahu da wasallam sai dai a farara su wallahu a haƙon yau wa rasuluhu a haƙon yau in kanu mumini da haƙƙan wa tauhidu damiri li talazumi rira'in saboda wannan yardar ta yi talazumi aw habarun allahu au rasuluhu mahzufun ko ku habaru abinda habari allahu shi ko habarin manzo mahzufi na na'am يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم آه، ألم يعلموا shin wai su waɗanda ke irin wannan ɗabi'a ba su yi sani ba allahu yadda sha'ani shi ke man yi hajjillah duk wanda ke sassaɓa ma Allah eh yi shaƙi ko yana shashaƙa yana sassaɓa ma allahu Allah wa rasulahu da manzonsa duk wanda ka haka wa na huna da jahannama wutar nama an bar mai tashi ta jaza'an sakamako khalidan abin kaddara ma da wa fiya cikinta Allah karim zalika alhizl azim wannan ita shine kunya kasasci wanda abba babba ya hazo يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون منافقين سنة كونا أن تنزل أجسوا عليهم دريسوا مينا أنا سورة سورة tunabbi'un wanda an mai labartar da su bi ma fi qulubin ga abin da a cikin zukata minan nifaqin munafiqi wato duk abin da suka suna shakka ka da aya da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani da wani munafiqaina ga abin da a cikin zukatan su domin an taɓa haka Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mai in mun so za mu hada masu wata rana sai Allah aya ta jiɗa. Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen da annabi inda ake akwai munafikan Allah Allah ya faɗa ma annabi yace kuma dukka ta ce su fita aka kama tun daga ɗaya sai da aka kai talatin Allah sauƙaƙa Allah na rabartar da suwa bi ma fi ƙulubin ga abin da a cikin su minan nifaki wahum ma'a zalika ya sa tare da haka suna izgili korin ta hazu ce ku izgili amur hadidi umunna na tsoratarwa inna Allah lalle ubangiji mukhrijun mai hidda ma ta zaura abinda kuke saunan hisuwa na Allah zai hidda shi juhu min da dibatikum na malaiku zuwa Allah zai ta ci gaba ولئن سألتهم ليقولن إنما kunna. كنا نخوض ونلعب أكا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن لا مقسمي والله إن ما إنك الوكي إنك تنبيسوا عن استهزائهم بإنجلسوا بك لكي وبالقرآن بإنجلسوا على القرآن wa musa'irun alhali suna tafiya ma aka tare da kai ila tabuka an ta za ana yakin tabuka duk garjin ranar nan da wahalar da ake ciki da karamcin maka, amma ga wasu ta tare da manzon Allah amma sun koma gihe daya ba su komi illa gurgur annabi Muhammad Sai mu yake bai ba la yaqulun suna cewa in ka tambaye su a mu ba mula na mutunta ba aimuwa inna ma kunna na hudu mu mun zama muna kutsawa wani al'abu muna wasa har su ƙalu gaban sun kace unzuru ku yi dubi ƙwam wai ku dubi wanga mutum ila haza rajul zuwa ga wannan namiji wai yuri shi da an yafta ya buɗa usul sham manyan garuruwa biranen sham wa usuli ha da hata haihata hata ta Allah haƙi suna ga magana kuma ai na da su ga ana yaƙin tabuka to zai ku wai ku duba wai wai yaƙi da ana wai shan bula da mai gara ne shi to mu dace wai kulo su ta aina kuma inna muhammadan lalle anne muhammadu ya kuma shi na riya shina cewa innahu unzila fi ashabina qur'ana wai an jidda qur'ani ga mutanen mu kai wa inna ma huwa qawluhu kai kyale shi magana kinsa wa kalamuhu magana kinsa fadala Allah wa nabiyu sai Allah ya leka da manzo ne shi ga wasu can ba su komi illa muna hicci Allah kauni akan yin san su falan ba su ilu lokacin da aka tambaye su qalu sun suka ce a ma kunna lahu shi shay'in min mu mu zan mula shiga mula kutsa cikin wani abu al'amarin ka ba wa amri ashabika ba mu kutsa cikin al'amarin sahabbanka walakin na kunna fi shay sai dai mu mun zamo cikin abu mimma yaqulu fi rakab ga abinda matafa suke kutsa ma ala tiya ala hira yaktira ba'dhan ba'dhana ala ba'd al-asfara domin hirar da muka yi sai mu kai ga wuri ba mu sani ba hirar nan tana rage muna radadin zahin tafiya wai irin magana mata fata tsakanin su da yan uwa domin ko da aka yanke fage ba ko sa yanke ba saboda ana cikin nishadi hira in ji su kan lafi bai ba wallahu ka ce gare su yanzu abillahi yanzu da Allah wa ayati da ayoyin Allah wa rasulihi da manzonsa kuntum kun kaman wata stazu kuna izgini muna tare da kowa na لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا بأنهم كانوا مجرمين la ta taziru kada ku kawo hamgari an gare shi ku dai karkafatun kun kafirta ba da kun bayan imani zahara kun kafirtun ku ya bayyana ba da izharin imani bayan bayyana imani jama'a duk wanda yake cikin addini amma an hukuma ana gurgurar addini da shugabannin addini da mutanen addini da shi to imani ne ya kankwata ƙarya ya kai ba musulmin ƙwarai na muna jin karatun ba to shi na Allah maɗaukin sarki ya ce in na afu in mun yafi bin nuni mamniyar lil fa'ili wa ƙura bil yaƙi mamniyar lil mafi'ul in ha mun yafi an ɗa'ifatin ga wani ɓangaren jama'a minkum daga cikin kuma ihlasa saboda ta farfarta addini ta dawo ta gyara wata wata ya rusu mata ta gyara su mata kamar wa ka jakshi mini humay kamar jakshi dan ta ne ya haku ya gani yana dariya ana yi ana yi shi dariya ɗin kai amma wala ya komo shi ya kusa wani ko ba wa kane ya ta ta janiba ya zai yana ta gehe bai shiga cikin waɗannan masu yi ba yana gehe na hungare su kuma wa kane kiru babu ma sani'a ya an faɗi wani abu sai ce ba gaskiya na kun ga akwai ɗan saura saura ne sun mataba sai tuba wa taban lawa ne Allah ya karɓi tuba gare shi to in mun yahe ma irin waɗanda to lallai lallai in ji ubangiji nu azib za mu azabtar da da'ifatan wani bangaren jama'a bin nuni wa qul abiliyai innahum lallai suwa kanu mujrimina sun zama makangara masu laifi na kangararrun ɗiya musirri na sunnati ala nisa'i akan munafici wato a yi hattara da aibanta wani abu wanda a sha'ira na addini in mutum na irin wannan zai waye sahiya ya mutu ce lahira bai da addini ya wahala gaban za'a wato izgiri da addini babu abin da ke sahi da addini iri ne ku duba wani littafi na mujaddadi shehu usman abinda yake cewa idan mutum ya gama ta mai hijabi ta lafiya tana rabo gina ya ce ji wancan ga rikin mulaka ta Allah yanzu haka in kai abin ga ka nan da mutum ya wannan kalma ya ka haifa domin wannan abin da ta yi lullushi ya nakata Allah ya shi to ci gaba المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد ذكر نماذج bayan an baton misalai a aqwalil munafiqin daga zantukan munafiqai wa amalin da ayyukan su wata sawara sai da kuma surorin su amada sai mihi ila taqrilil munafiqin zuwa ga tabbatar da munafiqai bi sifatin ama da sifa halada wa arabi sifati kuma gitto suwabin su ar'isa na shugabanci Allah ke tamayyazu wanda ke rabe su annal mu'minina as-sadiqina masu gaskiya imani wa tahdidul azabi kuma wato a jaddada azaba allazi yantaziruhum wanda yasan suna sauraren ta ajma'i na gaba dai faqala al munafiquna lalle munafiqan Allah maza wal munafiqatu munafiqan Allah mata ba'dhum fashin min ba'd daga fashi ay mutashabihun sun yi kama addini ga addini ka abu abadu shay'il wahid kama abu guda a dai wani abu daga ciki ne haka take su waɗannan munafikai ya muru na bil munkari suna umarni da abin kyama al-kufru wal suna umarni da kafirci da fade-fade kuma wayan haula suna hani anil ma'arufi ka ai aikin alkhairi al'iman iman wada duk inda wani zai aikin alkhairi wani ya halarci wannan munafikin Allah ne ba har ka ba kuma munafikan Allah wa yaqbiduna aydihim suna rike hannunsu anil infaq gaban ciyarwa fi da'atin a cikin da'a wa kinatu al-shirk Yana ya ce ga ruwa domin da rowa da imani ba su haduwa cikin zuciya gudana ko da guda in mutum marowaci na to imani na akwai taƙi in ko mai imani na to babu ruwa ku cikin zuciyarsa su mulahikan Allah na sallah sun bar addinin Allah tara ku dinin Allah sun bar addinin Allah falar sai hum Allah shi ko sai ya basu sarakahu min lutfi Allah ya ba tausayawa ta gare su kai innal munafiqina humul fasiqun munafiqai su ne masaka hanya ga inda hanya addini ta yi ga irin sun kai Allah karimu ni Allah masa alkawari وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين ألا يا القولي كمنافق كي مزا والمنافقات ألا يا القولي كمنافق كي ماتا والكفار Allah ya alƙule kafirai muna jin magana ga ku duba an fara gabatar da munafiki namiji da munafika mace kame kafirai kai jama'a munafiki bai yi ba Allah ya mutu alƙawari na jahannama kai munafikan Allah dan wuta haki in sun shiga khalidi na fiya za su zama mace har abada wallahi inda mutum ya san abin da Allah ya ya san abin da wuta da ya gyara hali ne hiya hazbuhum ta ishe su jaza'an wa iqaba sakamako da azaba wala anahum Allah Allah ya dibi musu albarka abadahum Allah ya nizanta su arhamati ga rahmati walahum azabun muqim suna da azaba dawwamammiya wadda ba ta daddakawa ya gaba كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعتم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هكا وأولئك هم الخاسرون سورة التوبة بات لغا ملاحك يوها كوكا لان باتا لغا باتا لغا باتا لغا باتا مثل المنافقين مثال الملاحكين الله kuna tare da kowa misalin suwa kallazi na min ƙabliku kamar waɗanda a gabaninku kanu a shadda minkun ƙuwata sun zama sun yi ku tsananin ƙarfi wa aka tsara amwala sun yi ku yawan dukiya wa auladan da 'ya'ya fastamta sun ji daɗi sun ji daɗi دي بحلاقهم لربانسو نصيبهم ربانسو من الدنيا الدنيا فاستمتعتم كما كجدادي أيها المنافقون يا كوي ملاهي يا كوي ملاهي كي دي بخلاقكم ناكل كما استمتع الذين من قبلكم كما وجه وأنن سنك غباتيكم سنك جدادي لناس ربونا دوكي يا لآيات وكنتم كما سنكوصا البعض لتجنب الله لنا da suka fi nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kallazi fadu kamar yadda waɗancan sun hakusa ai ka haudai ai kal fauji kamar jama'a allazi fadu wannan sun hakusa to amma waɗanda na zamanin manzon Allah sun yi koya da waɗancan kakanninsu Allah ya ce da su da suwa ula'ika hada amalu. waɗanda duka ayyukansu ta ɓaci fi duniya a duniya wal akhirah da lahira wa ula'ika waɗanda humul khasir su ne waɗanda zakkan sun hasara ya cika imma amma waje hubul ulani amma huska ɓacin aiki fil akhirati wa zahirun bayyane yake wa amma fi duniya amma duniya fa innahu laysa taubatun wannan bai zamo su ba alal musubati kun gane shi ko wal karamatu da girma bal ala ɗariƙil istidraj duk abin da sun ka samu da abin da sun ka yi bai zamo akan wato tara tubuhu jeranta ce ba alal masu ba akan lada duk abin da sun ka yi babu lada war karama babu karinci bal ala ɗariƙil istidraj an yi musu meme kama akwai da dawa suna yi suna ganin ba a komi ba a komi ba a komi kai lokacin da aka hankali komi kai munafiki aiki bai ba sai ya gaba alam ya'tihim nabaru alladhina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلنا حقيق هلم بيزوم سبا لا بال وإن أقبالوا سكما سوى قوم نوح متنا عن نبي نوح لا بال متنا عن نبي نوح بيزوم سبا sun saba manzon Allah nuhu wanda ya samu tsawon rayuwa Allah ya aiko shi da shekara arba'in ya shekara dubu ba hamsin na wa'azi alama ta gwada mutane ne ba su karɓa yayin addu'a ruwan tsuwa sun ka zo an ka share duk wasu daga cikin duniya wanda ba su imani ba bayan ruwan tsuwa kuma ya koma shekara cikin duniya sallah Allah karbe shekara dubu da hamsin to wannan labari na mutanen annabi ruhu ai abin sun kalin jailin an jailin waɗanda sun ka zauna annabi ruhu ne musu wa'azi duk da tiɗin da ya ga tsuwa sai ya tara iyalai ko a tara yaran anguwa a ce iya ku mu haza shekaru ka shaidin kudan ga da tiɗi ka kudi shi amma duk an kai ta an ma duk Allah shari shi wannan labarin bai zo muku ba wa ali da adawa hum qaumu hudu mutana annabi hud ba ali in don girma na da ƙarfi ai sai da ayawa labarin bai zo muku ba wa samuda da samudawa qaumu salih mutana annabi salih alaihi salam labari bai zo muku ba wa ƙaun ibrahim da mutane mutanen ibrahim alaihi ku duba samudawa irin matsayinsu ku duba adawa irin matsayinsu da mutane mutanen ibrahim suna maruzu waɗanda da wa'azi ya kai wa'azi ga ibrahim suka ce kai abin da za a yi magani ne mi za a yi an kace duk abin da za a yi ba a yi shi ɗaya ya laɓaɓo ya ce ku shirya bindu ku halba shi fa'a wuta to ai wa ya halaka ba su ba labari bai zo muku ba wa ashabi mada yana da mutanen mada mutanen annabi shu'aibu qaumu shu'aibu labari su bai zo muku ba wal mu'tafika da kuma mutanen mu'tafika mutanen alƙari annabi ko qura qaumi nuhin ai ahalaha labari su bai zo muku ba ya an kai an kamar da gaban su da bayan su an kamar shi allo guda fuskokin su ta komawar kasar kiyar bayan su kuma mala'ika biyu shi buge su da shi suke sannan bayan haka an kai ruwan bama bamai bayan alƙari ta sama an girgiza tarihu an ka je wata makaluba kuma an ka biyo ta daban irin na ubangiji shi labari bai kai muku ba waɗanda duka da aka faɗa muku a tattun rusuluhun manzannin sun zo musu musuwa bilbayyana ta da mu'ujizozi bilmu'ujizati kan zamun suna karyata su dalilin haka ba ku an halaka wa illa ma ikita sara ala hadhihi sitta an takaita akan waɗanda shidda li'an al'asarun domin kuhansu baqiya wanje yake ina nan wanje wa bilalu garuruwan su bishami suna shan wala yaki da iraki duk garuruwan waɗanda in ka ce Syria ko ka ce Iraki duk kana ganin inda sun kai zama inda Allah ya halaka su larabawa ƙuraisha suna bi wurin zuwa fatauci suna gani kullu zalika qaribun min alal arabi duk wanga kusa yake kasar larabawa inda qur'ani ya jida wa kanu yamuruna alaiha sunan suna shudewa wa ya'rifuna hasun santa wa ahbari ahli hasun san labarin mutananta wa kan zakarar alqur'ani qur'ani ya ambata kaifa uri ko an halaka su fi ba'd al-ayat ga sakin ayoyi illa qaum ibrahim sai mutanen annabi ibrahim su mutanen annabi ibrahim ba a faɗi wanda an halaka su ba sai dai uliku an halaka su bi salbin ni'amati da sauke ni'ima an gare su su da Allah zai halaka mutanen annabi ibrahim alaihi duk abin da aka hannu kowa sai Allah ya amshe shi kowa an kuma ke talaka sun kai taba kaɗan jikinsu talauci yana bugun ɗoyensu duk sun kamace a ah, ko kai ai ka san yanzu ke faruwa ga wanda Allah ya ni'imta yawa ni'iman nan rikon su na kashi in abin na ya ce ai sai ka ɗora gani kaka Allah sauƙaƙa wa ma kana Allah ne yazlimu Allah bai zai zalunce su ba bi an yi azabi ya azabtar da su bi gairi zamin ba da yi ba walakin sai dai kanu yazlimuna anfusahum sai dai su sun ka kanu su bitir kabel ma'asi da hawan da haɗe والنفس المنحرفة هذه ورد تكاركتي تبئرها القوة ƙarfi in tana da kisa ba girman kai kana ganin wani idan ya samu ni'ima in ya shaƙi iska sai ga yana wata ƙasaita ta daban wanda yau yau in Allah so ya talauta sai ya talauta shi yau yau in Allah rayuwa sai amma ya ƙi gane haka fala tatazakkaru wa tubsiru masari al-awwalina shin ba za ku tuna ba ku ga inda na farko sun ka wadi kabla ha gabanin ta hatta hikka alaihim kalimatul haq kalimatullah hatta cancanta gare su kalmar ubangiji wa yahudun ya kama su ahad azizul muqtadir iri nukan mai karhi gagarau mai iko na'am والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وفي مقابلة المنافقين وأوصافهم وما أعد الله لهم من الجزاء الموافق لأعمالهم wato a cikin muƙabalar munafiƙai da sufofinsu da abinda Allah ya tarada gare su min aljaza'i na sakamako almuwafiq wanda ya dace da amalin ga ayyukan su daga nan sukuru almu'min sai Allah mutu mu'minai as-sadiqina masu gaskiya fi imani imanin imani su Allah ka sa mu ciki Qur'ani wa'azin sa haka yake dan an ka ambaci azaba an ka ambaci abubuwa an ka tale hankali al'umma sannan kuma a zo da abin da an na ni'ima domin raita na su amma in wa'azi ya zama kullum babu wata rahama sai azaba to ya dodo na mai wa'azi in ya zama rahama rahama falala falala shi ma dodo na aha wal mu'minuna mu'minai maza wal mu'minatu mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su masoyin sashe don haka mumini namiji da mumina mace a as-sadiquna fi imanihim masu gaskiya a cikin imanin su to ba abuhum awliya ba sashen su masoyin sashe na bayanin da husn halin wannan bayanin ga kyawun halin su wa ma'alan da makoma bil wasiyati da wasiya min al-maqula lati mako wal nusra al-aqdin juna Ya muru da bilmaru. suna umarni da abin da shari'a ta san kyau ne wayan hawala suna hani alal munkari da abin da shari'a ta san illa ta wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna da zakka Wai yuti'una Allah suna wa Allah da wa rasulahu da manzon Allah waɗanda ula'ika waɗanda sai yarhamuhumullahu Allah zai tausaya musu jikansu Allah ka tausaya mana Allah ka ji kanmu inna Allah azizun Allah mabuwayi da la yujizuhu shay ba abin da ke kasar da Allah an injazi wa'adihi wa wa'idi gazartar da alƙawarin sa da kacin sa hakimun Allah mai hikima na la yazau shay Allah bai aza komi illa fi mahalli sai ga bagiransa duk inda ka ga Allah ya aza abu to ne ya dace huwa wa'adun lil mu'minin wannan alƙawalin ga mu'minai wa idu kacina lil munafiqin ga munafikan Allah وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم can Allah ya yi alƙawari ga munafikai maza da munafikai mata da kahirai Allah musu alƙawarin jahannama kuma wa'adalla Allah ya yi alƙawari ga almumini da muminai maza walmuminata da muminai mata Allah ya yi musu alƙawarin jannatin aljanna ta jarimin ta hatar an haru ƙoramuna gudana ƙarƙashin aljannan nan kwalidi na fiya suna abin ƙaddara ma dawo ba cikinta wa masake da ɗayi ba Allah ya alƙawari gare ku wani zama masu tsafta masu daɗi wato za a baka benaye na lu'ulu'i kowane bene na lu'ulu'i da an ka baka akwai ɗaki saba'in ciki sannan a baka gida na yakuti ja kowane gida ciki ne akwai ɗaki saba'in na zumaradi zumaradi don haka masakin ɗaya bashin fi jannati adini a cikin aljannar zama wani zuwanan da yarda min Allah daga Allah aka bau a azabu ta hi girma min zalika daga wannan kulli hidud Allah ya yarda da kai ya baka dama kai dubi zuwa ga ubangijinka ya yi waɗanda wurare duk daɗi domin ya aljanna in sun kai ziyara za a ce ko ba wani zaman ku ce a nan ya fi muna Allah ya yi mata ne dan aljanna Allah ka sa da mu zalika wal fawzul azim ya ala cewa rabo babba to wannan shine rabo babba ayar alwalu yadda huwa alfawz shine rabo al'aq ay akbar babba mimma ya'uduhu an-nasu ga abin mutane tsiri daga fawzan rabanta min hula mai duniya daga tutun duniya ɗan aljanna abinda za a baka to ya hiddu wato ba za a ko tura cewa duniya ka zama cikin ni'ima ba don duwan dun ni'imar da an mutum cikin duniya to in akwai kuku na ɗan aljanna wallahi ya yi shi na'am يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبعد التمييز بين المؤمنين الصالحين والمنافقين الذين أدوا الإسلام باللسان bayan rarrabewa tsakanin muminai masu gaske iman da munafikan Allah waɗanda da ke da'awar musulunci da harshe kawai ya muru Allah nabi wa Allah na umarjin manzonsa bi jihadin kufari da yakin kafin raiwar munafikin da munafikai wa bayyana yana bayyanawa annal munafikin lalle munafikai kufarun kafin raina bi a kawalin zantukansu wa af'alin da ayyukansu allati tunaqilu shari'a da ke kwance shari'a faqal malawakin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi jahidul kufar ka yaki kafirai da sahihi da takobi kafiri takobi aka yaki ne da shi wal munafiqina ka yaki munafikai bil lisani da halshi wal hujjatul hujja inda kun gane mutum munafikin Allah na to kakku daddaka mai garar ka da hujja kakku daddaka mai da yaƙi ne da halshi wa galuz alayhim ka kawarara musu bil intihari da tsawata wal maqati da zargi munafiki ba a bari ne tsawata sai aka kuma zargi ne aka ci gaba da domin shi kama kai domin azamta ne wa ma'awahum makomansu jahannam wa bi'sa tir da almasiru makoma almarju makoma hiya ita jahannama kasan wanda ya gama rayuwar duniya ya ce lahira ya shiga jahannama wani ya yi kasa Allah sauƙaƙa ya ci gaba يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير تو ملاذكي كي سيسون gama abin da sannan zo gaban manzon Allah suna rantsuwa wallahi su ba su ce ba wato suwai dubni sabit da wadi atubni sabit a sun zo sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari domin waɗanga sun tsaya suna maganganu suna cin zarafi suka ce ga abin da jalla su ya ce ga shi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai jalla su ya zo inda manzon Allah an kace da shi gun bari manzon Allah ya sha billahi la ilaha illa huwa cewa amir wallahi abin da ya faɗi ya faɗa ƙarya shi inna amul lakazi shi ku amir ya sha billahi allazi la kalkala yace wallahi ya faɗi sau da annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma anzil ala nabiyika sadiqu shay Allah ka jisuwa ga manzonka wanda amma ya gaskiya cikin wannan mutane ya halifuna suna rantsuwa almunafiquna billahi da Allah ma qalu su haɗi ba ma balaga ka abin da kawo maka alhum daga su min sabbi na zagi wala qarqalu kuma wallahi sun faɗi kalimatul kufr kalmar kafirci wa kafaru ba al-islam sun kafirci ba musuluncin su al-karur kufra sun bayyana da kafirci ba al-ishar al-islam wa musiniya bi malami na biyu abin da ba hausa min al-fath na atak bin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam alayhi al-aqaba inda audihi min tabuka lokacin da manzo Allah zai da ta buka sun shirya yadda za su yi su yi bugun mutum guda wahum bil ata ashara rajulan su namiji goma sha biyu fadaraba ammaru min yasir wujuhar rawahil ammaru an yasir sai bugi huskokin dabbobin da ake kansu lamma ga shawar lokacin sun ka zo mai fara dusu ha koma wa kana ammaru min yasir ammar an yasir ya zama in zaka zarahin nan aka shi a rike bi kidami na kasar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ragwabat goma manzon Allah ya kuduha yana janta to ku zai ba bin yamani shi ko zai wa dan alfa yana baya gare ta da su ku yana gargado ta wa ma babu wani wanda ya zama an karu su yi musu illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadli sai dai kawai Allah ya wadata su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wanda addini a wadata su daga falalar ubangiji daga ganaimi an ba su ganima ba da shi ta hajjin bayan suna talakawa sun wadatu da sun ka dawo suna sun mai da abke ga manzon Allah kai ita sharri mana ka santa ile ka ji tsoron sharrin wanda ka taimaka ma in ya tahe mayan ma da sharri to wallahi sai ka kwana kana tuna limina na zai in tabu in sun tuba alin da faƙi bane mulafiki wani mini sun kai imani bika da kai ya ku khairu lahum ahid gare su kama waqa kama yadda akul jallasu ya jallasu ni aswad wa innahu taba jallasu din ya tuba wa hasil islam sun musulunci ne yake wato wa in yatawallaw in sun ka juye alal imani gaban imani to abinda a haƙiƙanin magana yu'azibuhum Allah Allah zai azabta da su azaban azaba aliman mai radadi mai cin jiki mai zuwa rafa fi duniya a cikin duniya bil da kashi wal akhirah lahira bin da wuta wa malahum fil wa malahum fil ardi min ba su cikin ƙasa wani wanda a majibincin su masu ya bazan wanda zai tsare su minhu daga Allah wala nasiri babu mai agaji ya mun wanda ka hada Allah na'am ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إن كوا الله الأول شوى إن الله يا باك لإما ذاك الدين المسلمي وتقاتا ko za ka wa al'umman musulmi wata gata ko za ka taimaka musu ko za ka yi musu wani abu to in Allah ya baka wallahi kakka hita batun abin da kace mhm. wa minhum daga cikin munafikan Allah akwai ay min almunafiqina man ahada Allah wanda yawa Allah alƙawari la in atana in Allah ya bamu min fadlihi alkhairi ne in Allah ya bamu wadata na son da kana zamu sadaka fi idgamu ta fil asli fi swadi za mu yi sadaka in Allah ya babu wala lakunanna za mu gamu min salihi da cikin bayan Allah malagarta farfarkatu nazalat hadhihi al-aya ta ataji da fi jama'ati min al-munafiqin ga jama'a da cikin munafiqai kanu qad ahadullah sun sun wa Allah alqawli ala sadaqa ka sadaqa wal amalu salih aiki na kwarai in wasu alaihim in Allah ya wadata musu in Allah ya yarwata musu to su za su yi sadaka za su yi aikin kwarai muna tare da kuwa in Allah ya yarwata musu fi rizqi ga arziki sun ba da an ta haƙaƙa lahum zalika bayan Allah ya bungulo musu arziki sun samu hashina tuɗa hmm. na kasul a harsun ka kwanta kawai wa bahiru sun ka yi ruwa wa tawallau sun ka juya kai jama'a dan adam akwai mutunci wa amma qawlu bi annaha nazala fi salaba amma zancen cewa wannan aya ta jira kan salaba wanda ya roki data an ka bashi tubaci sun garo haihuwa har ya bagari har ya koma dadi har ba ganin juma'a kaza kaza da sauransu tu min hadi fa gairu sanyi ba ba sanyi bane li'anna salaba domin salaba sahabiyu sahabi da jalil kuma shahida badala ya halarci badar an yaƙin badar ne ina wannan ka samu ne kama an na nassar qur'ani kama yadda ke nassar qur'ani alwaridu wanda ya tusgo ya zo bil jam'i domin an ce wa minhum ko ba haka ba ya dafa uhu wannan jam'iya tun kuɗi cewa mutum guda ne wayar kuma yana mai shi ba. tafsirin alkur'ani mai girma a raddul azhani ila ma'alin qur'an tafsirin shek na abubakar mahamudu gumi allah ya ji da rahama sai kuma daga bakin sheikh abdurrahman isa jiga tare da mai ja masa baki malam nadiru abdullahi allah ya saka musu da alkhairi allah ya fahimtar da mu abin da aka karantar da mu a sai kuma tambayoyi kamin tambaya a honorable faruku aliyu nasarawa ya ba da naira dubu ɗari da hamsin ga kwamitin marayi da buhun shinkafa keji 25 biyar guda goma da buhun masara ko guda ɗaya wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar wasu bayan Allah sun ba da naira dubu a alaji ɗalladi hakimi ya ba da naira ɗari biyar eh, ya ba da naira dubu biyar Allah ya saka kama kowa da alkhairi sai kuma lamba akawun sihili sihili biyu uku tara ɗaya biyu uku shidda shidda sili sili a biyu uku tara ɗaya biyu uku shidda shidda unity bank a wanda duk zai ba da kuɗi sai ya tura cikin wannan account inda ya tura ko kuma ya bayar ga hannu kamar yadda wayannan bayan Allah suka yi to sai a tambayoyi mai tambaya yana cewa da fasar an sha ruwa lafiya ya eh, ta ce menene hukuncin nabijin da eh, sai ya rinka zagin huwayen matarsa yana cin mutuncinsu yana daginsu kuma ita yana nakasata yana kamanta ta da karya ya tacce to kuma shi iyayenta da yake zagi Allah ya karbe su ba su da rai ta ce abin ya kai mata ko ina har ta zan gaba ɗai tana kyamar zama da shi saboda waɗannan abubuwa da ya kai mata na cin zarafi da zagin iyaye ta ce malam menene hukuncin wannan a menene mafita gare ta dangane da wannan zaman nasu a shi farko dai abin da ya zaga na iyayenta ya zage nashin waye domin tunar da aka hada almataya tsakaninsu to uwayenta uwaye ne na alhorma ta riga ta abu uwaye ne uwayenta na don haka iya zage iyayenta ya zage waye ne wannan kuma cutarwa ta kuma akwai jahilci tare da mai wagga ɗabi'a ya kamata ya gyara ita kuma abin da ya shahi zamantakewa da shi ba haka ya kamata ta yi ba idan haka na faruwa kowa an mutum to yana da wanda aka iya kai shi garai a yi magana ta sai ta yi magana da shi game da irin wannan abuwa ne kai don akwai cutarwa don yan abin da ya tabbata in ta ya kara ta yi kotu raba su ɗaya ake don cutarwa ta don haka a ji tsoron Allah a gyara <clears throat> to bayan haka kame a karin tambaya ta gaba an yi magana a kan kwamitin marayi da gudunmuwar da an ka ba su a yanzu to ina jawo hankalin mutane ga wannan kwamiti ya kamata mutane a ba da gudunmuwa gare shi babu shakka wanda ada rayuwa ya kamata ya taimaka ma iyalan wani da bai da rayuwa wanda ya bari don shi ma yana son bayan bayanan a taimaka mana shi kuma mutane suna da halin da suke iya ba da abin kwarai to ka a abin na a wata wata idan ka ji wuri inda a ƙarami in ka ji abinda sun ka haɗa sun karɓa marayi sai an ka ce kamar irin nan abinda aka haɗa a raba marayi akwai mun mamaki za ka iske mutum guda ya ba da buhuhuwa goma goma da yawa ya ba da kuɗi miliyoyi amma ku mutanen jirgin a bakuda kuɗa duk yan an kai maganar wadatuwa a rarraba ta a rarraba ta ba mutane ba a tara ta wuri guda ba to duk Najeriya kuna ɗaukar na gaba to don haka ku dimin imar da Allah ya yi muku ku ku taimaka ma waɗanda bayan Allah ci gaba a sai namanta da alayi sanusi wa. ya ce ya yi alkawalin naira dubu ɗari ga wannan kwamiti na marayi ku ba shi akawun nan insha Allah zai ba su akawun ku ba shi akawun nan ba malam ba ai ji an karanta akawun nan ba cewa ya zai bayar kawo ba akawun ya ce ya bayar ba ai bai wargi yanzu yana tura su to yanzu dai an ƙara tura shi an yi mai wa su ke da su ya wata wajen a sai mai tambaya ta gaba mai tambaya tana cewa ita ce ba taɓa ganin al'ada ba sai a cikin wannan wata ta kwana biyar tana azumi sai ta zo mata a rana ta takwas ta ɗauki kenan ta sha kwana biyu na'am ta ce to ya za ta yi hukuncin wannan kwana biyu din haƙi da na kogo ina ah. na na eh? ya kawo ku ya kawo <laughs> jayewa ya kawo Allah saka alheri <laughs> to mu zo ah, ita wannan mai al'ada da ta sha kwana domin ta fara ranar ya ku ta azumi biyar sai hali ta zo mata ko eh ta ba taba yi ba eh, shi na musala eh, ta yi azumi biyar eh. sai ga aida ta zo mata ta ce ta kwana biyu sai ta doke to ita abin da take tambaya ne hmm. matsayin wannan kwanan biyu da ta aji azumi za ta rama su kwana biyu din nan za ta rama su in lokaci ya wuce kuma yanzu duk za ta azumi sai ta yi niyya ta hmm. to sai mai tambaya ta gaba ta ce ga wata malam ita ta Allah yawa mahaifinta cikawa to kamin ya rasu ya yi wasiyar aurar da ita ga wani a mai tambaya yana cewa ni na mahaifina ya rasu kuma ya bar min gado ni kaɗai ne gare shi kuma malam an raba gado an bani nawa sai ƙanin mahaifina ya ce in kawo ya ajiye ne sai na ki kiyawa gada ni na in bashi haƙi na ya ajiye min sai ya tsoki gaba da ni tsawon a wata bakwai ya ce to na yi na yi ba shi haƙuri abin ga yaƙi to shi na yake son ya san shi ko shi na da laihi ga wannan to shi magana fitin warko a tun ƙala walwala mm. ya ce mahayi na yaro sun kuma shi ɗaya na garai mm. mm. kuma bar mai gado kuma sai ce da an karama gado da wa ko sai in ya ce na nan in ya ce na nan kan tara ɗaya cikin takwas sauran kaya sai ya kwashe tun da shi ɗaya na tun da shi ɗaya ya bari yana da ɗa to a ina ganin takardar in ban da mata sai ba wani mai kurɗowa ba ta takardar nan tana nan gari wannan an gama da wani bangare ƙanan ba yi ne sai mai ya kawo ya adana mai sai ce bai son adalar shi ko kalama shi sai ɗauki gaba da shi to makahu yana ta yasu yaro da ya gara mai sai ce makahu ita ta ya babu rami sai makahu ya tsaye ya ce in babu rami mai kawo magana ce to shi kalan mahayi da ya ce kawai adana mai ce bai son adana ya bashi da kayanai to ni allah ce hashi gaba da shi ko ko ba a jira ta zai mai ba ina ina ji akwai moci cikin harkar kowa moci. sai ko in yaron karami na kwarai ko murafiki bai kai ba amma wagga magana na gwada yaro da ya balaga to ko yi ne ga hannunsa in ya balaga bida aka yi ka bashi abi ne balle ka ce kawo ka aje yanzu Allah ga yaran nan kana suna ta sana'a ba suna samu a to shi nashi aka ce a aje a aje ina ko so aka yi a aje sai gara har da gumla Allah ya sauƙaƙa yayi daidai da bai ba da kaya ne ba amma kai ya doge bewa kanan uba ne magana ko bai amsawa ci gaba da gaisai sai zai ka cewa ba ina kwana ko ya kyale gobe ka koma ko bugun ka yi kakka fata na a sai mai tambaya ta gaba kuma ka taimaka mai ka taimaka mai sai mai tambaya ta gaba na shiga ta malam shine ke sana'a sai da sigari sigari? eh saba sigari ai yaran yanzu ba san sigari ba an to ita ba ta san an bari gaba ɗaya an bari eh, eh. Eh? ita sana'a ce malam bari ka jaya da yake sigari ba a sigari ya kai shekara shidda yana sai da wannan a sigari kuma ai ya kai da wannan an ta. ni ina shekara ban gama shan sigari ba ya ba da haka ba da wannan sana'a ya eh? yake ci da iyali ne eh? da wannan sana'a yake iyalinsa da duk lalurorinsa eh. kuma ya kai har yanzu ya kai ga nisabin zakka to malam ni a hukuncinsa game da ni yanzu ya ce a'a ita wannan sana'a ta sigari ita har sana'a ce ita ka cire iyali ne da ita eh. ya kai ga misalin zakka ina eh. zuwa ta hanyar sana'a naji ya yana cire iyali ne da ita kuma ya kai ga misalin zakka ah. to mi ka tambaya shi shi da iyali ko ko zakka a'a matsayin zakka a kanta ah, zakka zakka kuma yana son ah, a taya shi da addu'a Allah ya sa ya canza mai wata sana'a ba wani ba amma zakka a hisuwa don abin da an kace mallaka in ko kudin nan bai mallake su ba in na wannan su shi ba shi ne in ko ya da zo na karkashi ne kina matsayin musulmi to hidda zakka wato mutane na kure da malamai wurin abin da aga hannun mutum ko ana ganin ta fuskar sana'a haram ya tara to shi hidda zakka ya basuwa ka aido wallahi ala ne in ko ce a ai haram la ba a mai zakka in haram la shi she daga jiki ne shi ba mai abu ke in ko bai san mai ita ba tashi tashi haka yake da'awa to shi da zakka Allah ya saukaka mhm. ta sai mai tambaya ta gaba a ah, mai tambaya tana cewa malam ni ce mahaifina ya bar wasiya cewa ya bashe ni ga wani ko da aka yi wannan ko da aka yi haka ita tana ƙaramar yarinya hmm. to yanzu ta girma ba ta tsoro eh, <laughs> ta girma hmm. kuma tana da wanda take so kuma dukkan sharuɗan da sun ka dace a musulunci ya cancance su to wancan fa ta ce sai su kannan mahaifin nawa da yawa wasiya sun ka ce lalle sai sun aurar da ni ga wancan da babana ya Allah shi musu albarka <laughs> Allah shi musu albarka eh haka a daidai ai su an mujbirai idan mai mutuwa zai mutuwa ya wasiya a ba a ba da iyate ga wani wasiya ga wani zai almar da ita to wannan wasiyin da an ka ce na dole ta washe saboda haka in ɗiyata ba ta juya ga abin da ubanta ya ce matuƙar akwai addini ai bai da illa illa tana inda yana illa ta haɗe ubanta ne ta kasance bijire ma ko shi an ranku tana ya bijire mai sun da ba ɗiyata ba a sai mai tambaya a na gaba yana cewa malam yana hukuncin wanda yana azumi amma yana wurin kallon kwallo can an kai shan ruwa ba da ya sha ruwan ba <laughs> kallon kwallon ni shan ruwa wurin kallon kwallon da ba ni amma amma zai sai wurin wa'azi ya sha ruwa ko aikin addini sha ruwa ya yi shan ruwa wurin kallon kwallo Allah sauka a sai mai tambaya ta gaba ya ce menene hukuncin wanda ke barin matarsa ta je kasuwa wajen sayayya ana kira ne biyusu marashi kishi an rubuta ga bakin ƙoho aljanna an ti harama ala biyusu ki haramu ki gadi yusu yana yiwa mace ta ce kasuwa wurin sayayya abin da ya zama dole ba ta da wanda zai so mata mijinta bayanan ba wani dan uwa ba wani zu maharami kuma abin ya zan tilas to ta yi tahiya irin ta shari'a wadda ba a gane wacce ta dole in ya kama to sai tambayar ta biyu ya ce menene hukuncin matar da ke zuwa da sunan makaranta amma sai ta ta kasuwa wurin sayayya ita ma eh to wannan ta ta ta fasika ce don ta kauce ma abin da mijinta ya ba ta dama ta yi abin da ta yi abin da gamanta duk takon da ta yi akwai zunubi ga kanta a sai wani sai tambayar ta ta ƙarshe hmm. ta ce menene ake nufi da diyus zami? diyus diyus mara shi kishi eh. wanda ba ruwa ne da wanda zai shiga inda iyali ne ba ruwa ne da abin iyali ne kai to aljanna an rubuta bakinta anti haramun ala diyus Allah sauƙaƙa sai tambayar mai tambaya ta gaba kuma yana ita kuma tana tambaya cewa mala ina hukuncin nabijin da ke siyo wani abu na ci sai ya ɓoye ma matarsa sai ta yi kwana ya tashi cinye bai ba da hakkin zamantakewa ba kuma ya yi abin da ba daidai ba ta ɗemu ha'iza da imta wata kasu ha'iza ka ta saita saboda haka ya saba ma hadisin ma'aiki a sai tambayar mu ta ƙarshe da tambayar abin da yake cewa yana son malam ya nasiha ga iyayen da ke wa 'ya'yansu auren dole to ko kuma ɗiyan su ma a gama da su ba <laughs> domin abin da aka ce wani abin in kahu imnati hilbi kira bigairi izniha amma in ta balaga abu min kawai wa in sha a shawara ya samu ga uba ya arman da yasta budurwa ba tare da izininta ba haɗa ta ɗaya zai da wani ce na haɗa ki da wani to amma in ta balaga ta ƙwarai to in ya so ya shawarce ta in bai so ba ya ce haka za a yi uba uba na kun ba mai gita mai ko irin abin da uwaye mata ka yi ga iya su ɗora gwada inda suka su auren da 'ya'ya ko su ɗora gwada irin wani suka sun ɗiya su abin ga to sai uba ya zan soku domin uba shi a aljali ƙawamu na alimisa shi a kwamandan gida babu wani abin waruwa ga gida lai ba da izini ne ba in kuwa zan haka nan to ya zan ita aka abinci Allah sauwaka sai kuma ana sanar da jama'a musulmi cewa alkawarin da shi sanusi yayi wayayi na ɗaukar wannan karatu a sa tashar muta inshad tv ya ba da kuɗi tun cikin wancan mako kuma so ambata lokacin da za a sawa a bakwai zuwa takwas ko? bakwai zuwa takwas muna fatar sai a duba ba an ce ana nema a canza ba don sannan bakwai zuwa takwas to ba da samun canjin ba hmm. da haka ya cika alkawali ne kuma yanzu alkawali mara'i ya kawo Allah saka da ne gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. na taso amma na ji sakatare yana magana da su